Fusatar iyayen 'yan mata yana ta ƙara ta'azzara a kan wannan waƙa, duba da yadda su suka rikice dangane da jin wannan zazzafar waƙa ta Ado Gwanja mai suna tar a sosa, inda suka rasa gane kan 'ya'yan nasu, inda wannan lamari yake ta ƙara ta'azzara kullum. Shin yaya mawaƙi Ado Isa Gwanja ya tsinci kansa a gaban hukumomin da ke tuhumarsa dangane da sakin wannan waƙa? Shin yaya aka yi wa a ragaya kuma yaya wannan tarka-tarka ta kasance, inda wannan babban hukunci yake nema a tunkare sa? Duk dai na ƙunshi a cikin wannan babban faifan bidiyon namu, wato wannan ƙunshin rahoto namu, kuma ka ci gaba da biyo mu a sannu mai sauraro, inda wannan tasha mu ta taho musamman domin warware muku zare da abawa dangane da wannan lamari na shahararriyar waka a dogon mai suna Jazz. da dai sauran turka-turkan labaran da ke wanzuwa a cikin jarumai da mawaƙa wato masana'antar kan da dai al'umma gabaki ɗaya. To, duba da lokaci ba za mu ɓata lokaci ba dangane da ganin wannan abu ya warware an san matsayin da aka tsaya dangane da wannan lamari. Lalle iyaye mata na kokawa ne dangane da yadda ganin 'ya'yan da suka ƙi riƙe kansu Dangane da jin wannan waƙa ta Ado Isa Gwanja mai suna Kes, wato ‘ya'yansu sun gagara rike kansu dangane da jin wannan waka inda suke fita social midiya suke ta bidowa a wannan waka kama daga TikTok, Facebook, Instagram, inda suke ta basu ɗin da bai kamata ba akan wannan waƙa, inda mafi akasarinsu suna rawa ne game da gyagije jiki akan wannan waƙa da dai sauran abubuwan da yake wakana a social midiya. Lallai 'yan matan suna ta tiƙa rawa ne dangane da jin sautin waƙan nan da ya ratsa jikinsu haɗe da kuma jin daɗinsu, kuma shahararren mawaƙi Ado Isa Gwanja ya bayyana duniya cewa daman dan matan yake waƙa ba don kowa ba, sannan kuma mata su ne jigonsa a cikin wannan lamarin tafiya tasa, wato wannan lamari na waƙoƙi da yake yi, kuma mata su ne na gaba-gaban masoyansa. wato na gaban goshi wanda yake matuƙar ji da su. Ta, daidai ga yadda yace wannan lamari ya kasance amma kafin nan duba da yace wannan lamari ya kasance za mu yi za mu yi waiwaye wanda ake ce mai aron tafiya dangane da shahararriyar mawaƙiyar Hausa wato mawaƙiyar Hausa mai suna Safiya Yusuf wanda aka fi sani da Safara'u da casa'in wanda a baya-bayan can tawagar wannan mawaƙin mai suna Mr. Popoto. Inda ita ma haka aka yanke mata hukuncin kora ma ɗungurungun daga masana'antar Kannywood, inda kuma bayan fitar ta ne ta yi wannan waƙa mai suna ƙwalilanka. A'a wannan waƙa ta ƙwalilanka ta yi martani ne zuwa ga su ne sannan kuma martani ne zuwa ga wane ne a'a. Duk da wannan bai ɗau hankali ba, amma dangane da taɓarar da take a social midiya, hakan ne yake ta jawo hankalin al'umma da dama dangane da zuwa. idon kowa ya koma kanta, wato uka na casa'in”. Amma dai al'umma da dama sun dangana wannan ne a matsayin uzuri dangane da yanayin shekarunta da kuma yadda ta kasance yarinya ce karama bayan da ta gama lokacinta da wannan wakamin mai suna ƙwalelanta. Haka zalika nan ma ta zo ta saki wannan waka ta ta mai suna tabara To duk dai mai sauraro ka dai shafa a kana tare da wannan tasha ta mai albarka. Kuma kada dai a manta da subscribe a like domin kasancewa tare da mu a da yaushe da zarar mun saki zafafan shirye-shiryenmu da kuma ingantattun labaranmu. Bari dai mu dawo kan batunmu duba da lamarin lokaci bari mu faka-faka domin dai mazayyane al'umma wannan takaitaccen lamari. Lamarin waƙar Ado Isa Gwanja ya bayyana cewa shi da ya yi wakarsa ne zuwa ga masoyansa ba tare da niyyar cin mutunci a ko kuma tunzar wasu zuwa su aikata abin da ba daidai ba akan wannan waƙa tasa kuma yana ba wa dukkan wanda ran shi akan wannan waka haƙuri dangane da ce wannan waƙa ta fito kuma haka ta zayyana masa amma kuma wannan waƙa idan har mutum ya ce ba wai an yi ta ne domin ta a cikin al'umma da dama ba. an yi ta ne domin nishaɗin da aka saba a kan dukkan masoyansa, masu sauraron waƙoƙinsa da dai sauransu. Duk dai wannan ce lamarin da zan bar anan nan shi ne mai sauraro ka turo mana da saƙonka na kai tsaye bisa wani da ta mai albarka akan lamarin wannan waka ta Ado Isa Gwanja domin jin ra'ayinka akan wannan waka da kuma shawarar da za a bayar haɗe da jawabinka a ah, ko kuma na akan wannan waƙa. Mai sauraro da ku